Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Al'ummar wannan gida mai albarka muna gaishe da farkon nomba, karshen nomba, tsakiyar nomba. To, insha Allah kamar yadda a baya in ba a manta ba a kusan shekara da ta gabata mun yi muku alkawarin wani sirri na abul karuna sirri ne na tara madarar dukiya na tara arziki mai mugun yawa wanda yake so Allah ya azurta shi ya tara masa dabbobi da shanu da dukiya nau'ika na kuɗi naira euro pounds rufi series series da sauran jinai da irin sauran dukkanin kowane irin nau'ikan kuɗi na duniya wanda yake so Allah ya masa arzikin da shi ma bai san yawan arzikin da zai masa ba wanda yake so Allah ya tara masa dukiyar da shi ma bai san adadin yawan dukiyar da Allah ya tara masa ba wanda yake so Allah ya tara masa dukiya ma'ana wannan sirri ne na abul karun wadda mafi yawancin manya-manyan attajirai ba a ma samun sirrukan nan sirri ne wadda gaskiya an wahala domin sirrul hindi ne sirri ne kamar na kusan mutanen indiya wadda gaskiya insha Allahu mutum ba zai yi amfani da wannan sirrin ba insha Allahu a yi shekara a ce a wannan shekara in Allah da bai cire kuɗin da miliyoyin mutane za su amfana da shi a matsayin zakka ba to amma shi inda damuwar take gaskiya shi wannan hanyar bakar hanya ce akan tara dukiya ga waɗanda hanyar tasarifi ta musu nauyi a hanyar likudin da aka sa wasu ba ta yi musu ba hanyar kuma da aka sa ta tasrifi ko ta tabdil ko ta jalabi ba ta yi musu ba ko hanyar da aka sa ta sarikul jinnu to ga wani bakin sirri mun zo muku da sai dai sirrin ya fi dacewa gaskiya da kirista amma wallahi sirrin ko musulmi ya yi shi sai ya tara mahaukaciyar dukiyar da shi ma bai san adadin ta ba saboda haka shi wannan sirri amana ce muka bayar wanda duk ya san gaskiya sirri ne wanda ya fi dacewa da kirista eh, ga wanda yake hulɗa da kirista wanda yake buri ya tara mahaukatan dukiya ko da yake duk daga cikin mu ma a cikin waɗanda mutum zai rinsa ido ya daure wani zai yin a hakan to amma dai lallai sirri ne wanda duk wanda yake so ya mallaki dukiyar da shi ma bai san adadin ta ba yake so Allah ya azurta a cikin shekara ɗaya cak in Allah ya ga ya tara kuɗin da kai ko biliyan ko triliyan nawa ake bin ka da shi na bashi in Allah da in ka sha wannan sirrin in Allah ya yarda sai kayi dukiyar da duk duniya ko duk ƙasar ka za a dinga ba da labarin ka ko duk state ɗinka ko local government ɗinka kai in Allah da ba za ka tsaya ma iya local government ba domin sirri ne wadda in Allah ya da mun jaraba an jaraba an jaraba wa kiristoci wadda Allah ya tara musu dukiyar kuma alhamdulillah albarkacin wannan sirri mun samu da damar jama'an da ba musulmai ba ma kiristoci sun shigo cikin addinin Allah ma'ana sun musulunta to shi wannan sirri kamar yadda kuka gan shi idan za a aiwatar da shi ga abubuwan da ake samu da farko insha Allah ana samun goro gashi nan jamfari za a samu farin goro ga sanankuna, kuna ganin su goro nan ana samun guda biyar za a samu fari guda uku bayan haka za a samu goran yaji za a samu jango da shi ma daga nan ɓarayin jamfari kai za a same shi guda biyar za a samu kwai na kaza ko kwai na zabo shi kuma ana samun sa guda uku amma da farko mutum zai samu turare na kanzul mal original sannan mutum zai samu turare na ferus ma'ana turare na fir'auna virus ɗin nan mutum zai same shi shi ma original bayan mutum ya yi wannan mutum zai je ya samu furen gasaya zai samu firan alayyahu zai samu kilili zai haɗe su ya daka a lokacin da zai tada wannan wutar su zai zuba su zama kamar makamashi ko amma menene ko kuma idan zai aiwatar da gawayi ne ma a kai ake zuba sai a da bibita sai a ɗora tukunyar ko mutum ya amfani da gashinan bakin baƙin kasko gashinan. domin baƙin likudi ne na tara dukiya marar adadi gaskiya ga da yake so Allah ya tara masa mahaukatan makudan dukiya kuma da Allah mu taimaki 'yan uwanmu waɗanda ba za su iya ba kuma duk abin da za a kashe a wannan sirrin ba tasarifi ba ne mutum ya daure da Allah ya zuba kuɗin shi ya kashe na san in Allah ya duk wanda ka yi ma wannan sirrin ba za ka ji kunyarsa ba har abada har ila yawmil kiyama insha Allah wannan sirrin muna da garanti in Allah ya da akan shi in dai magana tara dukiya ne to mutum zai samo kan alade gashi nan wanda aka gashi nan mutum zai samu kan alade kan alhanzir amma lokacin da za a yanka in san samu ka nemi abun lokacin da aka yanka ko suka sare jinin nan ya fara zuwa za ka kira ya malu ya ma ya nasu ko almalu kasira za a dai ambaci abin da ya shafi dukiya ko Allah ya tara dukiya da sauransu to haka wai da Allah suwaye ku tafi gida da Allah ba ku jira to mutum zai zo ya faɗi wannan ah, mutum zai zo ya ɗora shi a wuta idan ya ɗora su auta har sai ya kone ana karanta almalu wal na zinatul hayatid duniya idan musulmi zai amfani da shi idan kiristan zai amfani da shi za a dinga yi mishi lazumin za a dinga yi mishi lazumin almalu wal na zinatul hayatid duniya wal baqiyatus salihatu khairu inda zaka sawaban wa khairu na malatu haka za a dinga lazumi har dai zuwa ya kone, in kuma Allah ya nufa ya halin shi to shikenan daga nan dai duk aikin alhamdulillah yana yi kuma yayi to shikenan bayan an ƙone mutum zai samo madara na nono wadda aka tatsa ranar laraba za a sha sirrin laraba zuwa laraba ko lahadi zuwa lahadi to haka ake yi idan ya zama da kiristan ne zai amfani da shi za a sha shi da ma'ul haya a tsawon waɗannan kwanaki to bi izinin layi ta'ala kwana bakwai ake sha in allah da ba a yin sati bakwai sai mutum ya tara mahaukaciyar dukiyar da tun a wannan lokacin allah da zaka ga abubuwa sun fara bayyana tun a lokacin za ga abubuwa insha Allah sun warware dukiya ta samu rufin asiri ya buɗe al'amura sun warware insha Allah wannan sirri za mu kawo kuma bakar hanyar shi ina da bakakin hanyoyi kusan fim guda guda takwas to amma dai ga guda ɗaya mun kawo wanda insha Allah sirri ne mu jarrabi kuma an yi shin Allah da za a ga abin da muka faɗa don neman ƙarin bayani za a yi kira a 081 300 106 09 mai magana alaramma wanda aka fi sani da barista wanda ake malakabi da maji daɗin rauhanai zaria mai dubin asararu ko a kira a 081 80 34 31 21 38 da Allah wannan sirri a jarraba kuma a tura ma dukkanin waɗanda aka san mabukata ne ga irin waɗannan sirrika nasa insha Allah za a ji daɗin shi za a yi matukar jin daɗin sirrin za kuma a yi alfahari da sirrin ga wadda Allah ya nufa suka ga za iya amma dai ayi yi haƙuri da zai fi dacewa da kiristan ga wanda kuma dukiyarsa ta fara ƙasa ana shan shi da lemu mai gas lakasera ko fanta ko diyu ga wanda yake so Allah ya tara masa tarin jama'a da tarin dukiya ko da ba zai sha ba to ana yin wanka da shi da ma'ul haya bayan mutum yawan kan zai zo ya karanta rabbana atina fid dunya hasanatan ana yin wankan ne tsawon kwana bakwai kullum ana karanta ta kafa saba'in da bakwai bakwai in ma wani zaka yi ka aika ma da shi to kana iya kai mishi lazimin in ma dai kai zaka sha da kanka kuma da Allah abu sirrin abi daki daki dan a ga abin da aka faɗa din Allah ya bamu nasara Allah ya tabbatar mana da alkhairi kuma da Allah kar mutum ya yi abu ba tare da ya fahimci ya abin yake ba dan kar ya ga akasin abin da aka faɗa mishi kuma muna ba da nomba wadda in wani abu ya faru kuma a haƙuri da kiran wasu lokuta za a kira mun shiga aiki wasu lokuta za a kira ana harkar kasuwa wani lokaci zai zama na an kira din lokaci na sallah wani lokaci ga dai shi nan kowanne irin abu yana kasancewa ah, za a iya tuntubar mu a 080 din 34 31 21 38 ko 081 300 1069